بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد bai kushe bai na daga hannu in zai kabbara harama ya daga na biyu in zai ruku ma yana dagawa in zai dago daga ruku ma yana dagawa bai kushe ba ka sallar shi take har zuwa rasuwar shi aka kuma abdul bari ke fada cin at-tamhid juz'i na tara shafi na biyu da uku ibn wahab da al ibn muslim sa'id ibn abi maryam ashhabu da abu musa abu zuhri duka sarauta da guri ma malik annahu kana yarfu yadayhi ala hadith ibn umar ila ammata har zuwa rasulullahi malik sannan mun karanta riwayan yunus ibn abdul a'la yace ashabu ibn abdul aziz ya ga mai ya sahibci malik imam malik rahimahullahu ta'ala qabla mawtihi bi sana kafin rasulullahi imam malik da shekara daya ba ma mata illa wa huwa yarfu yadayhi sai ka tambayi yunus ashabu ya siffata yaya imam malik ya daga hannu sai ya ce ai an tambaye ashabu ba su dai ba su bi ba sai ke cewa ya qawi daihi ila ahrama kabbara harama sai daga wa idza arada an yarka in zai ruku ma sai daga wa idza qala sami Allahu liman hamida to za mu ji me dalilin malam da ya ce kawai hatta tuqabilu inda al ihram kawai kuma menene ingancin hadisi sai ma da ce na farko raful yadaini inda lihrami daga bala ya dage da inda lihram kuma ina ba inda lihrami kawai ba akwai sauran wurare da yawa in baka manta ba na zo da littafin Imam Bukhari shine ne juzul qira'a khalfal imam sai ma da ya dage akan inda lihram wannan wata riwaya ce a cikin mai a cikin malikiya amma riwaya ita ta fi shahara amma akwai riwaya da ta buge wannan riwaya ita ce riwaya rajiha hadwal mankibaini yace ni hadithi ibn umar saboda hadithin ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idha fataha as-salata kaga ba fataha idha iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi rahimallahu shaykh law akmala al-hadith la ya cika hadithi hadithin ibn umar billahi alladhi ba zuwa ne ya tsaya ibn umar hadithi shi wa idha arada an yarka'a sannan kuma idan rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd rafa'ahu ma kadhalika to kaga irin wannan dole kasance akwai al-amana al-ilmiyya kuma hadisi ibn Umar yana cin Bukhari da Muslim hadisi ne mai inganci kuma Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya aiki hadisi ibn Umar ana dagawa gurare nawa gurare uku na hudun shine in an tashi zuwa raka'a ta wannan ba dalili akan cewa ana daga ko lokacin kabbara harama ba ne da hadisin nan za mu kafa dalili sai mu kafa shi akan cewa dukkan wuraren ma ana daga. to wannan hadisin da mun bashi da mushila hadisi ne ibantacce musamman hadisin ibnu umar da hadisin malik ibnu ruwayli duka suna cikin sahih bukhari da sahih muslim sai hadisin da yake bin sa inganci inganci shine wannan hadisi. hadisin wa'il ibnu hujr shi kuma yana gurin imam muslim sai ali ibn abi talib shi kuma hadisi shi inda al-arba'a abu dawud tirmidhi nasai ibn majah sai kuma wanda suke gurin abu dawud ba kasar kaga yanzu da bukhari da muslim hadisai biyu ibn umar da malik ibn huwairi sai kuma wanda ke gurin muslim shi ne wa wa'il ibn hujjar sai ali ibn abi talib hadisi yana gurin al-arba'a abu dawud tirmidhi nasai ibn majah sai ma ne cewa hadith mu'adh ibn jabal أقول حديث معاذ بن جبل الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير أجسن المعجم الكبير نعماء الطبراني من طريق المحبوب ابن الحسن والخطيب ونما خطيب بعد دا بعد طاء صاد بالصاد ها الخصيب ابن جهدر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ايال أذنيه وإذا كبر أرسلهما ثم سكت وفي رواية وربما رأيته yadhu yaminahu ala yasari wannan hadithin mu'ad ibn jabal yace imam tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam al-kabir anan ya bada lambar shi a cikin mu'jam al-kabir a mujalladi na biyu shafi na 271 sannan Imam al-haythami ya ambata hadithin a cikin majma'u zawaid wa mambaul fawaid a cikin juz'i da biyu shi ma shafi na ɗari da biyu majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid mujalladi na nawa na biyu shafi na ɗari daya da biyu da farko ya ingancin hadisin yake dogara kafin ingancin hadisin shi dai mu'adh bin jabal sahabi ne amma kafin shi da take shi yace kana rasulullah idza qama ila salati man salla sai ya tsaya salla rafa yadayhi ya da kunai sai daga hannayen shi kusa da kunnuwan shi ce fa idza kabbara in an salla sai mai ya riga ya kabbara to hannayen shi na suke ce arsalahu ma sai saka hannayen shi kaga kokon ke sosai a kan akan me akan sake hannu to sunna saka ta sai shi wasu riwaya وربما رأيته يضع يمينه على يساره لما لوكتي ina ganin Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa hannun dama a kan ba san da tarihi a kasar ba malai ce fa hada hadithu sarih fi sadr al-yadayn fi salat wannan hadithu na shi da koyar da karo akwai a sai ka tabbatar كافي كافي نعم وكيلا دولا يا إنجاز ما نجد ما هو خبرة يا وجوه أشين ما هو مكاني أما جل جل يوشيا بين تجيم في سبعة تدا إمام الحي تجيا أساسي أشين ما جنوه زواي وما هو زواي يوشيا يوشيا بين الوان كوش يشي إمام الحي تجيا يشي أشين إسلام أقوي الخصيب ليس بالطاء بالصاد ومجاهد وهو كذاب talhis al-habir ibn hajar ibnu hajar shi ma kake faɗa cikin at-talhis al-habir cewa akwai al-khasib ibn jahdar wa huwa kadhab to hadisin ake takama da shi akan sadru din matsayin shi ke akwai kadhabun da wannan in ka wannan littafin me shi risalatun fi hukmi ala madhhabin imam malik to duk wannan maliki da aka ji shi na babatu a yanzu dai ka. akan wai sake hannu sake hannu akwai hujja akwai hujja daga nan zai kuma daga nan zai koma an ji in kuma ka ce ba ka baka kama duk littafin da za a yi akan sadulu to ni ran ne nuna maka ga gurin da aka fago shi a nan littafin a nan littafin aka fago to shi mai littafin hmm, al'allama muhammad ibn muhammad al-maghribi mutumin maroko ne in kana son tsantsan malikiya da ta'assubanci na kege da kege to sai ka je maghrib ko kuma ka je maroko da gudun asalin asalin masu karatun malikiya to shi ya yi kokari ta dukkan da zai iya ya tabbatar da cewa sadulul yadaini ma madhaba ce ta imam malik to sai ya ce al-istishhadu bid-da'if cikin dalilan ɗora hannun dama akwai abu har akwai mai rauni shi da bakin shi ke cewa al-istishhadu bid mu kafa dalili da hadisi mai rauni to sai yake cewa wa idza taqarrara hada fa naqulu na'am qad jaa ma yufassiru hadith abi humayr wa ghayruhu wa fihi nas wa huwa ma rawahu at-tabarani fi al-kabir am mu'adh ibn jabal qala kana sallallahu alaihi idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta udhunayhi fayusilu yadayhi kaga shi ne point din ko وربما أخذ الأخرى بالثانية لما أنك تقول مثلا لنا دون هذا الدام أكبر وهذا وإن كان في سنده مقال جدا تيو أتشي إسناد أبوي مقال ومتاقيك يتشي إنا أي بك إذا كتشي مقال با غير مقبول دومين أبوي الخصيب الذي قال فيه البخاري كذاب كذاب الأقيل يتشي أحاديثه لا أصل لها ba su da asali to mafi karanci dai a ce wannan hadisin da'ifun jidda in an ce ma hadithi mawdu bai zama nesa nesa ba to kaga shi da bakin shi yake cewa hadisin me hadithin bai inganta ba to don nan kaga ka kafa dalili akan wannan akan wai sake hannu ba mai yadda ba da wannan maganar sake hannu zai zo ko dora hannu malam ya dan yi kaushi sosai amma kana da wannan risala insha Allah ya gama maka mafi yawancin al'amuran ko kuma kana da wannan alfathul fathul ghafur fi wad'il aidi ala sudur to an yi shi akan abu don su littafai da aka gani a references an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an rubuta littafi kaza a kaza da kaza to shi wanda zai yi ta hakikin littafin kafin ya fara komai sai da ya ce a a tsaya malam ai ɗora hannun dama akan hagu muna da nasoshi rututu daga cikin malikiya ba hadithin manzana malaman malikiya da bakin suna cewa mustahabbi ne a dora hannun dama kan akwai alqadi abdul wahab ibnu nasr al-baghdadi wannan ba mu san shi ba ko amma akwai ibn rushd al-maliki wannan sananne ne a duk duniya ya rasu hijira tana 520 ya ambata cikin littafin shi al-bayan wa tahsin ban san kai malikiyan nan suna da shi ba al-bayan wa tahsin ga nasin kamar haka wa dhahaba malik fi riwayati muqarrif wa ibn al-majshun anhu ila anna fi dhalika afdalu min tarkihi kaji ɗan malikin da ba sa son zuciya malik ya tafi akan riwayar muqarrif da ibn al-majshun ce dora hannun dama akan hagu afdal min tarki ya bi kan sake hannunka da sai ibn rushd da cewa huwal azhar wannan shine maganar da yafi zahiri yafi bayyana lima jaa fi dhalika anna an-nas kanu yumaruna bihi fi zaman al-awwal domin sahabbai na umartar su kora hannun dama kan hagu tintin talatali wa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu daga ibn rushd abin da manzon Allah yana yi kalamul qadi iyad shi ma mun san shi al-maliki ana karanta littafin shi rana asabar ranar الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يا رسول هجرتنا قريب يد أربعين ده ينا فدا cikin littafin shi ikmalul mu'lim fi sharh muslim dan malikiya ne amma yana karanta hadisin manzo Allah ɗan malikiyan asali billahi ne suna karatu hadisi amma malikiyan karshe karshe ba wannan kalubale ne gare mu gaba shi sharhin muslim din ma gaba ne ibn al-arabi shi kuma sharhin me sunanin tirmidhi ana ce mai littafin mai tufatul ahwazi bi sharhi sunanin tirmidhi to da yazo sharhin hadithin wa'il ibn hujr mun wace hadithin ne karatun da muke annahu ra'a an sallallahu alaihi wasallam wada yadahu yumna ala yusra to sai yake cewa zahaba jumhurul ulama jumhurul malamai wa immatul fatwa dukkan malamai gaba daya ila akhdhi shimali bil yamin fi salat dora hannun dama kan hagu yana cin sunnonin sallah wa tamami khushu'iha kuma ta da haka ka samu cikakken khushu'i tsoron Allah wa dabtiha 'anil harakati wal 'abath ka hana hannunka wasa hmm. wa huwa ahadu qawl ahadu qawlayn li malik wannan kuma ɗaya daga cikin maganganun Imam Malik fil fardi wan nafl zaka yi a farilla zaka yi a nafila wara ta'ifatul irsala lilayni fi salat sai ce wa huwa al-qawl al-akhar li malik wasu kuma sun ga cewa za ka sake wannan kuma wata magana ce ta Imam Malik domin ta Imam Malik ya ce za a sake kuma ya ce za a yi bi kuma ka san akwai an-nasibu wal mansub al-imam Abu Walid al-Baji shi yana da sharhin muwatta'i in ba ka da ita ka zo nuna maka ita al-muntaqa sharhun muwatta Malik to shi ma ya ambata cewa riwayar Ibn al-Qasim ba a yi amma riwayan alƙadi abdul wahab da kuma wasu malamai sun ce ana ɗora hannun dama akan gaba da wannan ya zo sharhi a cikin muwaffa hadithin sa'ad ibn sa'ad ibn sa'idi ce mutane ana umartar su su ɗora hannun dama akan hagu cikin sallah to shi ma ya tabbatar da cewa la shakka ɗora hannun dama akan hagu mazhaba ce ta malikiya kalamul qadi qadi wa abi bakr ibn al-arabi al-maliki to shi yana littafai kamar haka yana littafin al-qabsu sharhul muwatta sannan yana da littafi ahkamul qur'an yau ahkamul qur'an wannan mun karanta ta kwanakin baya a karkashin tafsirin me inna a'tayna kal kawthar sai ce ikhtalafa ulama'una fi dhalika ala thalathati aqwal malaman mu na malikiya sun yi sabani akan maganganu maganan farko ba a sawa la farilla la nafila wai domin wannan dogoro ne iyakacin dalilin fake kuma wannan ba a dogoro a farilla ko saboda na biyu za ka yi a nafila amma ba za ka yi a farilla ba domin ita nafila guri ne da aka yi rusa sallan ma kanta ma ka yi a tsaye kana so sai ka yi mai a tsaye ba lallai ba ne sai ka tsaye to a thalith magana ta uku ya fa'aluha fil faridati wa fil nafilati wa huwa sahih wannan shine magana mafi inganci ya ahlul malikiyya yace saboda hadithin wa'il ibn hujr annahu ra'a an-nabiyya sallallahu wa wasallam wa ba'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra sai malaika maganan al-hafiz abi umar ibn abd al-bar shi ma rasul hijira 463 464 yanzu kaga mana hijira 1436 1436 to kaga dai suna cin gaba gaba malikiya to ya ambata musamman cin at-tamhid bima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid a in ka duba juz'i na 20 irin wanda na zo maka da shi din shafi na 71 juz'i na 20 shafi na 77 duka ya tabbatar da cewa an samu hadifai ingantattu wa muke a malikin fiha min riwaya imam malik an rawato riwayoyi daban-daban gare shi gama ya ce lam takhtalifil atharu an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadal ba athar hadifai da aka samu ba wani sabani duk hadifan da suke ingantattu dora hannun dama ne aka samu wa yake faɗin wannan ne ibnu abdul bar asalin dan malikiya dan albarka ce gaba ɗaya hadisan duka gaba ɗaya kowanne ba su samu sabani ba kowanne zai ce manzo Allah yana dorawa ne babu hadisin sake ba wala a'lamu an ahadin min as-sahaba fi dhalika khilafan ce bai san wani sahabi ya saba ba sai dai abin da aka rawato daga Ibn Zubair annahu kana yursilu yadayhi ila salla sai dai Abdullahi ibn Zubair kuma Abdullahi ibn Zubair shine manzo Allah ko eh Abdullahi ibn Zubair shine manzo Allah ba shi bane to wa qad ru'i anhu khilafu shi ma din an rawaito yana dorawa to ya zaka yi nan. min qawlihi wad'u al-yadi ala yadi min as-sunnah wa ala hada jumhur at-tabi'in wa aktharu fuqaha al-muslimin da ya magana da mai tsawo tsawo imamin ya sake dan tabo masala, insha Allah za mu tabo matsalar ya tabo ta sosai har yake cewa menene menene wanda suke inkari a maliki menene menene nida'un a shafi na ɗari da bayan da ya kawo maka makaruhat nida'un ila naqimina ala al-malikiyya irsal al-yadayn fi salat kira ga wanda suke cancakan malikiya wajen sake hannu a sallah za ka ga maganin bayan shafin biyu ne daga da muke ko shafin biyu ne ke shafin biyu shafin biyu ne magana nida'un ila naqimina ala al-malikiyya irsal al-yadayn wai kira ga wanda suke caccakar malikiya dangane da mai sake hannu a sallah na ce to ai malikiya ma asalin malikiya asalin gangariya ai daura hannun dama ne a akan shi ɗayan biyu ne imma ka tuwa da ce ana sake hannu imma ɗayan shi'a ɗaya ne ga kowace ma ina sake fata wani imma ɗirkakken ɗan na. ko kuma wanda ke tsananin ta'asubanci ga malikiya amma da baya ta asubanci irin su alqadi abubakar ibn abd ibn al-arabi ibn rushd alqadi hiyab abu walid al-baqi ibn abd al-bar duka wannan suna cewa ne malikiya shine ne ba za a yi dama a kan irin su imam al-qurtubi al-maliki shi ma da ka a cikin tafsirin yana kai na ka zauka yace wannan shine mafi kuma magana ta cikin maliki ba to la shi ka samu wannan littafin ka fara karanta hukunci ba kuma risalatun fi hukmi sabbi yadayhi fi salat to mana ya kawo nususu a'immatul madhhab fi istihbab al-qabd mustahabbi ne to ya ce mustahabbi ne kuma ga malaman malikiya da yawa sun ce mustahabbi ne kuma ma sun ce wa huwa sahih kamar wa da wa al al-qurtubi da imam ibn al-arab to zai zama da duka muna cikin malikiyan ba mu ta bage to ta dai dalilin wai sake hannu kenan da dama aka samu kana magana da ɗalibai ilimi sai ce ai a cikin hannu masai ai an ce akwai hadisin mu'azzu da wai shine point na me na sake hannu bai ka tambaye su to dan Allah menene ingancin hadisi ya ce eh malam ne so ya ambata amma bai ce ga ingancin hadisi ba to da yanzu dai ya gaya maka cewa musamman ka duka wannan littafin hadisi ne ba domin akwai mai al-khasib ibn jahdar kadzabahu shu'ba wa yahya al-qattan wal imam al-bukhari duka sun ce kazzab in ma ya inganta misali ai ka ya ce wa rubba ma ra'aytuhu yamina yaminahu wa la sai to me yasa su ba sai yi musamman a farilla hmm? to ga su cire san zuciya da ba maganar kabdu din da sabulu zai sake dama mana insha Allah gurin da malam zai sa babin musamman hmm? to kuma insha Allah kafin lokacin bincike ya dan fada da banda wannan litafin kuma akwai su littafai da yawa insha Allah za ka bai su duka kowanne yana cewa yana cin sunnonin sallah yana cin sunnonin sallah yana cin sunnonin sallah Allah ke mu da san zuci uku kuma ana yake cewa dalili na uku haddathana abdullah ibn maslama da kuma an kuma bangaren hadisi haddathana imam al-bukhari kenan عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة كغنا يا عدنتي متكا وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه كما شاء الله رواه البخاري يا ديدي يعني to kaga kenan dole in za ka ɗauki wancan in ma ce 50-50 to ka ɗauki wancan wani lokaci ɗan ƙanƙani sai kuma ka ɗauki wannan diman da وحديث أبي حميد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شي أبو حميد الساعدي يا سبقنتا يا يا سلم من زن الله صلى الله عليه وسلم تكي أجمل الصحابة ودا قوما سيشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla yana daga hannu hatta yuhadiya bihi ma bankibaihi ya zo daura da kafadar shi thumma yukabbiru sannan yayi ruku yayi kabbara kaga sai kabbara anan yanzu me yake nuna maka kenan idan qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi ma bankibaihi thumma yukabbira mana na iya fara daga hannu kenan in ka daga ka gama sai Allahu akbar a wannan karatun barobarin shi yana cikin sifatu salatin da bisa ba su ya ce siffa uku ne in ma ka yi shuru ka daga ce allahu akbar ko kuma allahu akbar sai ka daga ko kuma dai kamar yadda muka saba allahu akbar to ya ce hatta ya kirra kullu abin ila mawdu'ihi mu'tadilan sai kuma kowane kashi ya koma wurin shi yana tsaye summa ya qara'u sannan ya fara karatu to wannan hadisin Abu Humayd As-Sa'idi masu kafa dalili da shi suna kafa dalili da shi akan me al-hujjatu fi ithbati as-sadr wai hujja wajen tabbatar da ni sadr in ka duba dai maganganun shi tunda cewa babban malami ne amma gaskiya akwai kame kame da yawa sosai zai ce wai dalilin shine hadithin abu kumai as-sa'idi sannan kuma shi abu umai as-sa'idi da ya zo ya siffata musu sallan manzan Allah sallallahu alaihi sallama a cikin hadisin ba a ce ya dora hannun dama a kan ba kuma akwai hadisin al-musimu salatu wani sahabi da ya zo ya salla shaf shaf manzon Allah sallallahu alaihi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli to a ƙarshen ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah to shi ma a ciki ba a ce ya ɗora hannun dama a kan hagu kaga wani dalilin ba ke nan. tsakanin da Allah wannan ya zai zama dalili to musamman kan wancan hadisin na al-muslimu salatahu ce eh haka ne dalilin ka eh to a cikin hadisin na baka daga nan zuwa kiyama ta tashi daga dogon zango kenan ko ka kawo mun a cikin hadisin ina manzon Allah ce ya sallama daga nan zuwa kiyama ta tashi duk muna ra'ayi kenan ko kuma wani mu haɗu a can kiyamun ba billahi la bilala ina aka ce manzo Allah ce sallama babu shi to kaga tunda haka ne kai ka ce ba ce dora hannun dama aka hagu ba ni kuma na ce babu sallama cikin kuma ka ce gashi kawo babu ka duba ibnu hajar ya ce babu to ibnu hajar ya ce babu babu din ne kawai to mana kenan kai ma yanzu in ka zo in na yadda zan yi sallah sai saki hannu tun da babu to kai ma sai ka yadda in ka zo sai ka yi sallah amma a ƙarshe ba za ka yi ba ka ga wan wanke ba zai yadda ba kuma to jama'a dai na san zuciya san zuciya ba kyau to shi abu umaidi sa'idi anan ya daga hannu dalilin kawai shine me sai da kowane kashi ya koma gurin shi to shine dalilin kawai kan ana daga hannu kabbaran harkar farko ba dalili ba ne kuma ba dalili ba ne a kan cewa to ba a ɗora hannun dama rashin ambata matsala a ƙarƙashin hadisi ɗaya ba shi ne ke nuna cewa dukkan hadisan kuma sun zo sun kore musamman ma hadisin ibnu abbas in ka koma cikin tanwirul hawari tanwiru al-hawari sharhin mai muwatta mali imamu suyu ya kawo hadisin ibnu abbas ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi as-salah kaga kenan tun tana tana kenan to sannan kuma har yanzu a cikin hadithin abi humaydin as-sa'idi akwai ta mas'ala akwai kilsatul istiraha sannan su kuma ba sa faɗin jesus lisira to kar mu zama ahlul kitabi jama'a ahlul kitabi ya sha'anin su yake yu'minuna bi ba'd kitabi wa yakfuruna bi ba'd in dai zai dauki hadisin to kawai duk abin da yazo dauka ci da fatan mun gane wannan to matsalolin gaskiya suna da tauri tauri amma dai mafita kawai shine mu cire san zuciya a cire san zuciya da wannan wannan hadisi mana yace al-bukhari fil jami' as-sahih da nasa'i wa abu dawud amma dai yana bukatar sake bincike hadisin abu humay inda bukhari ko kuma inda ahli sunan ana malai ambata hadisu abi humay bin sa'idi raful daini inda takbirati lirruku a cikin gurin imam tirmidhi hadisi na 304 304 an ambata ya daga hannu har zuwa ruku da ibnu hibban wa sahahu wa hakada sahahu at-tirmidhi idan wannan kenan ce al-bukhari fi jami yana bukatar mana bincike hadithin wa abi umayy as-sa'id yana gurin ahlus sunan wannan takeice kenan dangane da masalar ne daga hannu amma shi ma hadisin abi umayy din ba ya ta ne lokacin me kabbara arama ba har ruku da abin da yake bayan wa qawlu al-ma'mumi wal fadhi rabbana wa lakal hamd fadin mamu da mutum daya to har da liman shi ma yana faɗin rabbana wa lakal hamd sami Allahu liman hamida lokacin dagowa rabbana wa lakal hamd in ka daidaita alal mashhuri saboda hadisin da ya fi shahara a mashhurin magana mana alfadhu wal ma'mur amma imam yana hada ko baya hadawa magana mafi inganci yana hadawa in ka duba sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma sifatu sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali hadithi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd to idan imam yace sami Allahu liman hamida ku ku ce rabbana wa lakal kaga kamar riwaya tana cewa imam baya faɗa ki amma zahiri riwaya suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dakowa ce sami Allahu liman hamida in ya daidaita rabbana wa lakal hamd to wannan kai mai sallah kai kaje da ka amma shi ma mu shin zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ya hada jumhur suka ce a amma su tara daga cikin tabi suka ce eh dai za ka faɗa ba saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu su kuma dalilin su kuma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya raba in imai mace sami Allahu liman hamida ku ku ce me bai ce ku ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai ya takaita shi a ku ku ce rabbana wa lakal hamd mana sami Allah kaga fi ithbat sifatu as-sam'i lillahi ta'ala tabbatar da siffan ji ga Allah kuma siffa ce da Allah ya tabbatar da ta Qur'ani qad sami'a Allah qawlan lati tujadibuka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا هكمتم بين الناس أن تهكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا kaga sami'an basira akwai tabbatar da siffanci sannan kuma akwai tabbatar da al-asma'u sifat sannan liman hamidahu akwai isbat alhamdulillah ko at-tahmid lillah to kuma ku rububiyya akwai tabbatar da sunan Allah Allah yana da sunan shi mai ar-rabb kamar da fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen ambata a cikin al-qawaid al-musla yace ar-rabb min asma'illahi ta'ala Sheikh al-Islam Kabi Ibn Uthaymeen ya tabbatar da ce ar-rabb min asma'illahi ta'ala shi majmu'ul fatawa rabbana wa lakal hamd akwai sigogi kamar nawa hudu rabbana wa lakal hamd rabbana lakal sai kuma ka fara Allahumma daga rabbana wa lakal hamda Allahumma rabbana wa lakal hamda rabbana lakal hamda sai Allahumma rabbana lakal hamda duk wanda kai a gurin ya tabbata kar ku ce ku masallacin nan lalle sai rabbana wa lakal hamda a ai manzo Allah bai ce lalle ba ba duka cewa lalle akan abin da ya zo da tanau kaga wannan akwai ruhu Allah ya tsare mu da ruhu abu na uku daga cikin mustahabbat wa ta'minu ba'da al-fatiha daga da wannan shi ma mun yi magana da biri ko littafin malikiya da yawa sun tabbatar imami na fadin amin mamu yana fadin amin iya sabanin da aka kawo sabanin ibnul qasim shi ne kawai ke cewa ah, imam ba zai ce amin ba kai amma mamu suna fadin amin don ka duba littafin shek Ibrahim yas me sunan littafin ba raful malam amman qabada wa rafa'a ji ba amman rafa'a wanda yake daga hannu zai kabbara harama in zai ruku ma ya daga in zai dago ma ya daga shehi ba shehin dariqa ba shehin dariqa ce wannan zaka yi saboda iktida'an bi sayyidil ana koyo da shugaban talikai gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauke zargi in kaga mutum yana dagawa yana kwaikwayo da wa manzo Allah kaji رفعوا الملام من قبض ورفع اقتداء بسيد الانام لما mamaki shehi ya با يا buɗe babi musamman na kuma ta ruwan hadisi a gurin ruwan hadisi da yawa da yawa kan imam yana amin a bayyane mamu ma za su yi a bayyane Me sallah shi kadai shi ma a zai zama abin musamman ga wanda ya ce ahlus sunna shehin dariqa na tijjaniya yana cewa za ka yi wannan kwaikwayo da manzan Allah mai magana cewa kana jama'atu izalatul bid'a kaji ba izalatul bid'a wa iqamatis sunna amma kuma kana kusa da wannan sunna to kaga ko mu fara kiransu da jama'atu a rinka karasa da shi ne haka abin zai juye ba shi zai juye da mukiya ba ba kyau shehin dariƙa a tabbatar iqtida'an bi kada to amma kuma ka samu wallahu musta'an kuma gashi abin yana malikiya da ma baya malikiya ne to shine amma yana nan a cikin malikiya malaman malikiya suna ce za ka yi amina yaya a bayyane imam shi ma a bayyane babu ma a bayyane to kaga shi kenan magana da yace amma dai abin da zai bakanta maka ya ce shehi ne ni yana cin ayi saboda kwaikwayo da manzon Allah amma da yake cewa kuma shi ahlus sunna ce karku karku karkul abu ba ke gaskiya ya fara a ji tsoron Allah tsoron Allah kawai shi ne mafita wa ma atakum ar-rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah shikenan wattaqullah inna Allaha shadidul iqab kama hadisin ka duba duka suna ce rami ka kai a bayyane imam zai ma zai bayyana qala wannan duka imam bukhari ke yau ma da ya koma babin bukhari kai da hadisi yake kawo da hadisi Abdullahi ibn wani imam al-bukhari ce haddathana abdullahi yusuf qala akhbarana malik an da burge kare malaman imam bukhari shi imam malik ogan ogan bukhari ne ba ogan bukhari ne. yaran imam malik su ne suke koyar da su bukhari da su muslim da su da sauran da su to kaga imam malik yana sama da su da wannan kaga shi Imam Bukhari bai isa yayi waya da wani Imam Malik kai sai ba dole sai ya fita hanyar wa dalibin Imam Malik a can ya fita hanyar Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi anan kuma ya fita hanyar Abdullahi ibn kai iman karka faɗa datin da kai baka san naka da dace da mala'iku ballan ta gafarta maka malamin sun karka faɗa ko eh za ka faɗa ko ba za ka faɗa ba kaga kenan imam shi ma zai faɗa saboda wancan ruwaya ko idza qala idza amana al-imam fa aminu kamar da kuma mu ce amin imam shi ma na ce amin amma nan a yaushe ne yake cewa amin din in yazo ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ka gayyato yancin ruwayoyi ai imam ma yana cin amin saboda yancin ruwayoyi to kaga kenan ma sai ka fa dalilin wani akan imam baya cin amin amma ba daidai bane gaskiya wa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaika shi ma ya shiga layi ufira lahu ma taqaddama min dhanbi malik ya rawaito hadithin al-bukhari wa abu dawud da sa'i to kaga wannan yana daga cikin hadisai da suke zuwa akan me automatic gabara kaga yanzu mun samu kama abu uku kenan a cin nan wajen amin da wajen mi sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to akwai littattafai ne sinki sinki musamman littafin ibnu hajar al asqalani al khisal al mukaffira lidhunub al muqaddima wal muakhira wai su da in yi su Allah zai gafarta maka abin da ya gabata da abin da ma zai zo a ya kamata littafin nan ka san shi to in baka da shi zai maka wahalar samu to sai ka duba tanwirul hawali sharhin muwatta malik a ƙarƙashin wannan hadisi na idan amana al-imam fa amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ya tattaro maka ruwayin da ibnu hajar ya kawo to ba su da wahala kaman man sama ramadana imanin wahtisaba shi ma shiga layi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana shi ma ya shiga layi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba shi ma ya shiga layi gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kaga tsakanin azumi kawai da sallah ka samu abu shida don ka kaga yato kiran sallah kuma shi ma in ladan yazo cewa shanna la ilaha illallah shanna muhammadur rasulullah kace raditu billahi rabban to shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kai kai lomomi kawai ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama ka shiga layi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kasa wata yar tsohuwar shaddan kai alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa ka shiga layi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kai salatu me at-tasbih malamai sun yi jari da sosai akan sallah amma karshe karshe dai maganar wanda suka fi inganci shine mai sallan tabbatacciya ce al bagdadi in karatu ya kai karatu lokacin nan da muka da littafi khatibul bagdadi ya yi littafi risala musamman riwayoyi da suka zo akan salatu tasbih sannan rubutu gaggen dalibin albani mashhur ibn hasan ali salman ya yi taliki masu gamsarwa sosai ce maganar gaskiya kawai shine salatu tasbih tabbatacciya ce malamai da yawa sun inganta hadisi wanda sai to ai shekul islam ya ce hadisi ne mawdu mawdu yake cewa hadisin kariya ne ibnu taymiya to sai ya ce me yasa hadisin ya zama mawdu'i ga hadithin ne ga isnadin me yasa ya zama mawdu'i da wannan su ahlus sunna ba sa taqlidul a? Dole dai zai ku inda ya kauce kawai shi ma sai a dropping din magana shi da wannan malamai da suka ce hadithin sahi sahi sahi wani suka ce hasan hasan hasan hasan don kai wannan sallan Allah zai gafarta maka kurakuran ka manya-manya da ƙanana-ƙanana na farko da na ƙarshe na sarari da na koyo wasu sai to ai sallan ta saba masarar salloli wai shi ke nan dalilin su o haka ne haka ne haka ne wani ta kuma waya daga ina ne ko daga bauchi ne waya gana rubuta wata takarda akan salatun tasbih ai sallan ta saba masauran salloli ke o haka ne dalilin kenan eh to salatul kusuf ita ma ta saba ma sauran salloli to ya kake ce ba wannan sallar salatul kusur ba raka ɗaya yake bai in an yi ruku sai a dago a sake karatu fatiha sai a sake ruku wa har ruku biyu ko uku ko huɗu to ta saba yi me yasa ba ce wancan din ta zama akwai nakara ba sai wannan in kai wannan sallan gaba ɗaya ne komai da komai naka za a yi za a gafarta maka kana kiliyan da bi idnillahi ita to suna nan da yawa akwai na zuwa qur'ani automatic kawai kana abu ka za a gabata maka kamar me innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun tabi ya yi ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa mutum na ba shi ba alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ga wa rabbik fili wa'fu anna waghfir lana manual kenan kaga sai ka sa amma can kawai kana shikenan sai tafiya kana aikin kawai kana me kana imani kawai sai Allah ya gafarta maka kaga wannan yana tafiya automatic ba ma kiyan ma zaka taba wani abu daban kawai zaka taba shikenan kawai sai an gafarta maka masha Allah masha Allah kaga wannan yana da yana daga cikin fahimtar addini Allah ya fahimtar da kai wannan abu amma kun ka ce a na ce yana daga cin alama ba na wa addu'a ba ne to Allah ya fahimtar da mu gaba da la shi kai da fahimtar ka san mabuɗe mabuɗan nan domin ka ga yadda ka san neman al-astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wani kuma misali za ka ta zuwa aikin haji ka ta zuwa aikin haji to shi kawai yana gida kuma sai ma ya wuce gaba ko baka yadda ba eh yana yawa ka ta kiyamun laili ka ta kiyamun laili shi kuma yana yawa bai ba ma sai kuma ya zo ya wuce ka ta hanyar mai su ayyuka as-sa'i al-aqalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah wa sawu qala wa kal qa'im alladhi la yafturu wa kas-sa'im alladhi la yufiru kaga martaban shi ma haka ku ne yana da ladan mujahidi mai kiyamun layli kuma mai azumi akan me daukar dawainiyar marayu ko kuma miskinai da zaurawa hmm? miskinai da zaurawa shi ke to kaga da zai wuce ka ko ba zai wuce ka ba tintini ba to irin wannan ayyukan suna da fa'ida mutum ya san da me da me zan zo in kamo alhaji da me da me zan kamo malam wani ƙari in ce da me zan zo wuce shi shi makarantun ƙurani ne akwai karatun ƙurani to yanzu ya ga ban kashi in wuce shi kullum yana sauka ko kwana uku sauka ko haka ne to ni barin kama ko ba don muka zuba da shi kaga na wuce shi hmm? kaga qul wallahu ahad ta'dilu me thuluthal qur'an to kaga kafin yayi izu daya ni yi sauka so nawa to irin wannan yana da fikri kasance kai ma ka samu shi wannan yana ta tasbihi subhanallah subhanallah subhanallahi bihamdi adada khalqihi ka wuce shi kuma ba zai taba ka maka sai dai yayin irin naka to irin wannan din da shirka suna da fiqhul ibadat fiqhul ibadat to mu zo matsala na hudu kenan yace wa tasbihu fi ruku'i was sujud kai tasbihi cikin ruku'u da sujada to shi wannan mustahabi ne ko sunna ne ko wajibi sai sai mai zuwa insha Allah sai mu fara daga shi التسبيح كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ومن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه إن كان يقول سبحان ربي العظيم سبحانه to in kai wannan rukunku ya cika wannan kuma shine ayoyin alwibu an suke na subhana rabbiyal azim kaga wannan ta ma wata fashin ce ne subhana rabbiyal azim to akwai kuma wa bihamdi da muka zani to akwai kuma sauran addu'o'i da in muka zo insha Allah sai mu musamman kana da hisnul muslim kaga sai kai muraja wannan babin alkarumi ar-ruku' adkar da ake cikin za mu dakata ne kenan insha Allah abin da muka